hijira ta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wanda ya zama daidai da daya ga watan March watan Maris watan Maris ko? Miladiyar annabi Isa ne Maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata tana da shekara 2026 a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratul mulk wannan sura wato ita ce suran da take kan izo hudu daga ƙasa kenan idan an ɗauko lissafi kuma sura ce wanda take da muhimmanci domin ya kamata a ce ko da mutum bai haddace ƙur'ani ba a ce ya haddace wannan sura saboda ana karanta suran da daddare yayin da aka kwanta yayin da za a kwanta bacci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallama a cikin hadisi ya tabbatar da cewa wannan sura duk wanda ya haddace ta ko wannan sura mai ayoyi guda talatin shafa'at li sahibiha gufira lahu tabarakalladhi bi almulku bi ma'ana wannan sura mai ayoyi talatin kacal ta yi ceto wa ma'abocinta Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa ita ce tabarakan lazibi ya dihil mulku ya sa duk wanda ya haddace suran kamar yadda malamai suke bayani haddacewa ko yawan karantawa domin duk wanda yake yawan karantawa to za a kira shi shi ma wato sahibu tsoratil mulk amma wanda ya haddace zai karanta ta ko da yaushe to an fi kyautata zaton mutum ya yi ƙoƙari ya haddace idan ya haddace to za ta yi masa ceto ranar takin alkiyama abinda ake magana da ceton mutum shine mutumin da ya je lahira da waɗansu ƙaruma-ruma ya tafi da waɗansu laifuffuka waɗanda ba su taka kara sun karya ba ko laifuffukan da babu haƙƙoƙin waɗansu a ciki idan haƙƙin Allah ne shi kaɗansa Allah tabaraka Wata'ala ala zai yafe masa saboda haka suran tana da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma wannan sura makiyya a makka aka saukar da ita daga nan za mu fahimci cewa suran tana karantar da mu tauhidi tana karantar da mu aqida kalaita Allah subhanahu Ta'ala, a karkashin tauhidin uluhiyya da rububiyya da tauhidin al'asma asma wa sifat wato Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa Allah shi ne ubangijin kowa da komai sannan kuma Allah ta'ala yana da sifofin da babu wanda ko ba waɗanda suke da sifofi irin wannan kuma lalle wannan sura tana karantar da mu tabbacin annabci da manzancin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran annabawa da manzanni sannan kuma har ila yau tsoron tana karantar da mu cewa akwai tashin alkiyama akwai hisabi hisabin nan Allah tabaraka wata'ala zai yi hisabi wa mutane gwargwadon ayyukansu ne wani saboda ayyukansu suna da kyau za a bashi gidan aljanna wani saboda ayyukansa ba su da kyau za a sanya shi a gidan wuta kuma kowa ya sani mala'ikun Allah su ne masu gadin wuta kamar yadda makaranta a can baya kuma wannan sura tana tabbatar mana da cewa lalle haƙiƙa abin da ke cikin littafan Allah gaskiya ne abin da ke cikin littafan Allah gaskiya ne saboda Allah yana da ikon yayi kowane irin abu to ya saukar da littafai daga ciki akwai wannan littafi da muke karantawa shine alqur'ani ubangiji ta'ala yace bismillah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 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الكفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور وبنجي تعالى يتي تبارك الذي barki ya tabbata ga alladhi bi yadihi almulku wanda mulki yake hannunsa sarki ya tabbata ga wanda mulki yake hannunsa shine Allah malamai sun tafassara dangane da wannan mulki wadan suka ce mulkin duniya saboda abin da muke gani kenan zahiri tun da ba fi lahira ba walan suka ce mulkin lahira Ranar da Allah ta'ala zai ce limanil mulkul yau mulki yana gawaye a yau da kansa zai ce lillahi alwahidil qahhar lalle mulki yana ga Allah wanda yake fi kanai kuma Allah mai rinjaye waɗansu malamai sun fassara da cewa mulkin nan ana nufin na duniya da lahira gaba daya sai dai kaman akwai majazi anan domin an ce ladhi bi yadihi almulk wato tsarki ya tabbata ko girma ta tabbata ga wanda mulki yake ga hannunsa shine Allah ko da yake wannan yayi kama da Hausa za a ce wane ya rike madafun iko wane yana da mulki a hannunsa wane wato iko ko kuma mulki ya kwace a hannunsa duk ana fadin haka kuma duk ba haushe idan aka faɗa masa wannan magana zai fahimta sai dai kawai in an samu wani bakarkare ko kuma a ce wani ah, eh wani balinge tunda ba hausawa bane yan kame kame shine wanda yake kawai ba zai fahimta ba akwai waɗansu kalmomin da ake faɗinsu da hausa amma saboda mutane ba hausan suke ji ba wato ba su cika ganewa ba sai su ga kaman an kawo kalman baibai ko an kawo kalman wato ba ta dace ba ko kuma kalman ta yi girma alhalin ka bincika za ka samu suna da asalin yaren sun hausan koya suka yi ba su yi hausa ba saboda haka wajen fassara wannan aya babu matsala ga ainihin wanda yake jin hausa tabarakallazi ladibi ya mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ya tabbata ga wanda mulkin komai da kowa yake ga hannunsa idan ka fassara haka yafi sauki sawa'un duniya ne ko lahira ko dukansu gaba daya tunda kowa ya sani Allah shine mai iko Allah shi yake bayarwa shi yake hanawa Allah shi yake rayarwa shi yake kashewa kamar yadda zai ambata mana wani ɓangare daga cikin mulkinsa da ainihin ikonsa wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne bisa dukkan komai yumajjidu ta'ala nafsa ubangiji ta'ala yana girmama kansa alkarima mai daraja littalimi wal irsha domin a karantar da mu a faɗakar da mu wa yukhbiru annahu subhanahu al-mutasarrifu fi jami'il makhluqat kuma Allah tabaraka wata'ala yana bayanin shine mai sarrafawa a cikin dukkan halittu ka kan gaba ɗaya bi abinda Allah ya ga dama wa annahu tam al-qudra ala kulli al-ashya Allah shi yake da iko yake da cikakken iko akan kowane irin abu la yu'jizuhu shay' ba abin da yake gagaran Allah bale huwa yatasarrafu fi mulkihi kayfa yuri Allah ta'ala yana yi a cikin mulkinsa abin da yake nufi idan ya ga dama wane ya samu mulki idan ya ga dama ya kashe wane idan ya ga dama ya raya wane idan ya ga dama ya azurta wane idan ya ga dama ya tsiyata wane idan ya ga dama ya halicci wane in bai ga dama ba ba zai halitta ba saboda haka fiye sa anan yace min izabin wa izlalin ko Allah ya ɗaukaka, ko ya kaskantar wa rab'in wa wad'in ko Allah ya ɗaga, ko ya sunkuyar wa in'amin wa kamin, ko Allah ya bada ni'ima ko kuma ya turo wahala ko azaba wa ita'in wa man'in ko Allah ya bayar ko kuma ya hana la mu'aqqiba li hukmihi kamar yadda aya ta ambata ba wanda ya isa ya bibiya Allah ce me yasa aka yi haka saboda haka shi yasa Allah ta'ala shi yake raba arzikinsa a duniya yadda ya ga dama nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya wa rafa'na ba'dahum ba ba'din tsohon ba ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un saboda haka in Allah yi hukunci wato Allah yuhaqqimu la mu'aqqiba li hukumi. ba a wanda ya isa ya bibiye hukuncin Allah ce bai yi ba sa ko a gidanka ne abinda Allah ya hukunta fi kenan matarka tana da ciki kana son ta haifi ɗa namiji sai ta haifi Amace. mace matarka tana da ciki kana son ta haifi Amace mace saboda kana da mazan da yawa sai ta haifi ɗa namiji a sake ƙara maka matarka tana da ciki kana Allah Allah ta haihu to sai ta yi bare ba za ta haife shi ba matarka tana da ciki kana tsammanin haihuwarta sai Allah ya kashe ka ya ɗauki ranka ba za ka ga abin da za a haifa ba ga sunan abubuwa da yawa wanda a cikin gidanka baka isa ka tankwasa ko kuma a ce ka magance ba ko kuma ka jawo ba saboda ya fi ƙarfinka abinda Allah ta'ala ya baka dama shine kawai aka ɗora maka kamar yadda karanta maganar tarbiyya tarbiyya wannan kana da iko amma lokaci tarbiyyar ma yana iya fin ƙarfinka yaro za ka yi ta tankwasa shi ya ƙi tankwasuwa za ka saita shi ya saituwa za ka tarbiyyantar da shi amma kuma na waje kuma suna lalata shi eh, ku ba da alarin mashayi eh, a shayi za ku ba shi eh, kuma ni da ina so ka karanta ayan don nima in ɗan sarara bismillah karanta mana a sake shawara تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير للي تركي يا الله wanda mulki na komai da kowa yake hannunka kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai wala yusalu amma yaqal ba a tambayan wato Allah abin da ya aikata li hikimatihi saboda Allah mai tsananin hikima ne wa adlihi kuma Allah adili ne wa itlaqi sultani kuma ikon Allah a saike yake bi ma'ana Allah yana da full power na aikata duk abin da ya ga dama wa kalimatu tabaraka kun ga wannan kalman tabaraka bi ma'ana ta'ala wa ta'azama Allah ta'ala ya daukaka wa hiya tadullu ala ghayatil kamal wa muntaha ta'zimi wal ijlal kalma ce wanda take gwada wato matukar girmamawa da kuma ɗaukaka na Allah subhanahu wa ta'ala, waliza la yajuzu istimaluha fi sai malu hafi haƙƙi lahi ta'ala, shi yasa babu wani wanda za a zo a ce masa tabaraka, sai dai cikin ƙura'ani ko da wani da zai zo a yi masa wani abu sai ce tabaraka ai ba daidai ba ne eh, za ka ji wani tsohon garji nan masa abu sai ce tabaraka wai Allah ya sanya albarka ai tabaraka ba haka ba ne tabaraka ta azaman lahu kamar yadda ya zo a duk wuraren da suka zo a cikin alkur'ani in kana son ka sanya albarka a cikin abu sai ka ce mai eh sai ka ce mubarak ko barakallahu fi eh barakallahu Allah ya sanya albarka ko mubarak Allah ya sanya albarka mubarakun alai Allah ya sanya albarka eh mubarak din wannan mubarak din anguwanku wannan kalma ita ake amfani da ita don abinda ake nufi da mubarakun shine abinda aka sanya masa albarka walan suna ce mabaro idan an ce mabaro suka ce laraba suna yawan fadi amma a nahawance wato grammatically akwai gyara ba daidai bane ba za a ce mabaruk ba in ka ce mabaruk to ana nufin kaman wanda yake baraka wanda ya gurfana kamar yadda raƙumi yake gurfana raƙumi idan yana tsaye zai gurfana ya yake yi eh yana da kafafuwan gaba da na baya amma idan zai gurfana ya yake yi kafafuwan gaba yake lankwasawa ko na baya eh na baya duk wanda yace na gaba to bai san yadda rakumi yake gurbana ba eh shi yasa ai aka ce wajen sujada akwai fahimta na malamai kashi biyu saboda dan adam yana da hannaye yana da kafafuwa kaman dabbobi masu kafafuwa guda hudu to idan ka je sujada hannayenka ne zaka fara gabatarwa ko guyoyinka hannaye ne ko gwiwoyi akwai malaman da suka ce hannaye za a fara gabatarwa kamar yadda mafi yawa muke yi inda mu je sujada hannayen mu muke dafawa wasu malamai kuma sun ce gwiwoyi ne ake fara kaiwa shi yasa za a ga waɗansu sun gurfana da ainihin gwiwoyinsu da aka ce to ai akwai hadisin da annabi ya ce kada ka gurfana kamar yadda raƙumi yake gurfana sai suka ce abin da ake nufi shine in kaje gurfana kada ka yi gororo bi ma'ana ka gurfana ba tare da ƙara ba ina fata an gane saboda wani lokaci idan mutum bai kiyaye ba wajen gurfanan sai ya je da ƙarfi dalilin da ya sa wanda ya tsofa ko ritayiri wanda ya ritaya ba zai iya irin wannan gurfana ba tun dole ya je da ƙarfi ba zai iya zuwa a hankali ba saboda jiki ya yi laushi saboda jiki ya yi laushi ya sa sai ya dafa da hannayensa ya fi masa sauke to abinda ake nufi da gurfanan irin na shi shine kada ya kara to amma mummurin jayar da gabatar da hannaye akan gwiwoyi to don haka idan za a sanya albarka wa mutum akan abu nan sai a ce masa wato mubarakun ko barakan fi Allah ya sanya albarka a cikinka amma mabaruk aka ce wannan akwai gyara a ciki don za ka ji wani ana ce ina ganin wani lokaci a facebook ma ko a whatsapp yadda ake rubutawa mabro wawun ɗin sai an rubuta ki ya kai guda goma domin a ja ki eh, wato an gurfanar da kai an ja ke kenan a kafa ya kamata a yi ƙoƙari a kiyaye amma kalman tabaraka kalma ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wato malamai suka fassara a dukkan cikin Kur'ani gaba daya sannan tadullul aya ala umurin salasa wannan aya da makaranta ta farko tana gwada mana abubuwa guda uku manya abu na farko annallaha ta'ala cewa Allah madaukake azama, an kulli ma siwa hu minal makhluqat Allah tabaaraka ta'ala ya girmama ya daukaka wato gabarin kowace irin halitta banda ma halittun da kafirai suke jinginawa zuwa gare shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ta'ala Allahu amma yushrikun ta'ala Allahu Allah ya ɗaukaka barin abinda mushrikai suke jinginawa zuwa gare shi ba ɗaya suke ba shine walam yaqul lahu kufuwan ahadun walam yaqul lahu kufuwan ko kufuwan ahadun babu wanda ya kasance irin Allah ko kinin Allah subhanahu ta'ala saboda haka wannan aya tana karantar da mu ainihin babban tauhidi Allah baya da misali laisa kamithlihi kai'un Allah baya da misali shine yayi kowace irin halitta to ba halittar da take kama da Allah sannan kuma wa annahu al-malikul mutasarrifu fi samawati wal ardi fi dunya wal akhirah sannan kuma Allah shi ne mai mulki shi ne mai sarrafawa a cikin samai da katsai a duniya da lahira duka ba wani wanda yake da iko sama da Allah subhanahu ta'ala ko yanzu amerika ya abubuwan da take yi a duniya wato tana yi ne bisa hukuncin Allah iyakaci sai dai su yi a duniya su zalunci mutanen duniya su zalunci waɗanda za su zalunta a bayan ƙasa amma su ce za su yi sama ba su yi ba. sai dai kawai a harba tauraruwa ta je inda za ta je domin a yi nazari a nemi ilimi a kan waɗansu abubuwa amma banda can ƙwaloluwan sama yanzu kan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama ai kaman shugaban ƙasa ne a ƙasansa abin abin da ya ga dama zai yi saboda haka ba abin mamaki ba ne domin kunga duka gwamnoni sun kama hanya guda ɗaya a iko ne na shugaban ƙasa haka Allah ya baki wata rana za a wayi gari a zo a samu babu shugaban ƙasan kuma duk gwamnonin sun watse wannan hannunka mai sanda ne da wannan shi ne iko na ƙwariya ƙwariyan ikon da mutum zai samu ko a gari wani lokaci za ga an ba da kantoma ko an ba da wani sarkin gari e ta yanka filaye yana kwace filaye yadda ya ga dama yana yin abin da ya ga dama to wallahi wata rana idan Allah ya kwace daga hannunsa sai kaga ya zama abin tausayi yanzu shugabannin kasashe nawa ne Allah ta'ala yi su a can baya tunda aka kafa duniya sarakuna nawa ne manya-manya masu iko waɗanda Allah ya yi su a can baya a yanzu ina suke shugabanni ƙanana-ƙanana guda nawa ne waɗanda Allah ta'ala ya su a can baya ka ɗauki ko ƙaramar hukumar Bauchi shugabannin da suka yi ƙaramar hukumar Bauchi sun kai nawa mai yiwa kai ɗan ƙaramar hukuman ba za ka iya tunawa ba to ko yanzu aka tambaye ka sarakunan Bauchi na nawa ne yanzu sai ka zai kana tunani to ina na baya suke garkhala sun riga sun shuɗe gaba daya to amma Allah ta'ala da yayi duniya yayi sama yayi yi ƙasa yana nan Allah ta'ala huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin Allah shine cikin shine waje shine sama shine ƙasa shine ta ko ina Allah subhanahu wata'ala yana nan daran dakan Rahmanu alal arshi tawa wa huwa fawqa arshihi al-majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi saboda haka wannan yana tabbatar mana da ainihin tauhidi ta wajen kadaita Allah subhanahu wata'ala ta'ala mai iko mai mulki a sammai da ƙasai da duniya da lahira amma a duniya muna gani akwai waɗansu yan ƙananan kwari. wanda idan suka samu dama za su yi abin da suka ga dama amma kuma wannan ba zai canza mana ra'ayi akan cewa Allah fa mai cikakken iko ne Allah shi ya kawo su ya tafiyar da na bayan su kuma shi zai tafiyar da su ya sake kawo waɗansu kafin a yi tashin duniya wannan shine tsarin amma in an je lahira fa maliki yawmiddin maliki yawmiddin mamallakin ranan sakamako yasa waɗansu masu fassara suke cewa maliki yawmiddin a cikin lugar larabci ya fi karfi akan maliki yawmiddin don maliki an ɗauki alif din wanda ka in aka kyale ka sai ka ce ya kamata a sa alif din don ya fi karfi to wanda aka ɗauki alif din ya fi karfi Allah ki ne mai mallakan ranar takin alkiyama malamai suka ce da aka ambace wato lahira ba wai an gwada cewa Allah baya mallakan duniya ba ne? a'a tun da duk daranka yanzu baka yi saka ce ka mallaki duniya gaba ɗaya ba ina iyakaci gidanka ne ko anguwanka ko karamar hukumarka ko jiharka ko ƙasarka yanzu a ce akwai wanda ya mallaki african continent bai isa ba wanda zai ce ya mallaki europe duka bai isa ba ko asian countries bai isa ba yana iyakan inda yake sai dai kawai zai iya kai farmaki wani waje kuma ya kwana lafiya kafin Allah ya turo mala'iku su kawo masa farmaki shi ma saboda haka wannan aya ta tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli in kadir tana tabbatar mana da Allah mai mulki ne mai sarrafawa cikin sammai da katsai a duniya da lahira wa huwa sahibul ta ta'amma Allah mai cikakken iko ne wa sultanil mutla kuma Allah yana da fawa ta kekke ala kulli ya yasa aka ce in zaka roki Allah kar ka yadda ka raina addu'an da zaka yi mafiya yawa waɗansu mutane ba sa samun biyan bukata ne saboda suna girmama abin da suke roƙa suna ganin kamar ba zai yiwu ba kana zaune baka da naira dubu ɗari kwanakin baya mun buga misali baka da naira dubu ɗari kana da hidimomi da yawa idan ka zo roƙon Allah subhanahu Ta'ala sai ka roƙe shi ɗari ko miliyan ɗaya ka roƙi Allah miliyan ɗari ka ɗebo da faɗi a wajenka ne yake da faɗi a wajen Allah tsokekke ne saboda Allah mai yawan kyauta ne dare da rana 24 hours yas'aluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'ani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kowa yana roƙon Allah amma roƙon wani baya ture da wani saboda haka yin za ka roƙi Allah roƙe ki da faɗi ya kai bacelo idan za ka roƙi mata guda ɗaya ka roƙi guda hudu ruf lokaci guda eh, ka ce Allah ya baka hudu lokaci guda amma ka tsaya a guda ɗaya haba modibbo ai mai kamata ka tsaya a guda ɗaya ba eh ka rufe ƙofa ka ka gaba daya to sai ka ga Allah ya baka ya sake baka ko ya ta ƙara maka albarka akan ainihin albarka to min mazahir qudratihi yana daga cikin abubuwa na ikon Allah a bayyane wa ilmihi da ilminsa qauluhu subhana ubangiji ta'ala yace allazi khalaqal mauta الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور نعم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت to kun ga waɗannan ayoyi guda biyu ƙarin bayani ne akan aya ta farko ku duba ku gani tabarakallazi idan ka ware tabara da allazi ka raba su in ka yi shiru ba karanta tabara ba wato tabaraka sai ka ce allazi biyadihi almulku kuwa huwa ala kulli shay'in qadir eh to duk wanda ya ji ya san kaddara abinda za a kaddara shine Allah don ai tabaraka ai tabarakallah tanazzaha Allah ta'azama Allah ta'ala Allah alladhi alladhi innan wannan wato takan zo ne ta sadadda. ainihin jumla da jumla kaman ƙarin bayani ne shi yasa anan a farkon aya ta zo a ciki a boye in ba ka lura ba ba za ka gane ta ba tabarakallazi wato allazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa kaga allazi allazi guda uku da jumloli a bayansu domin a yi maka ƙarin bayani wane ne Allah subhanahu wa don karka bauta wa Allah da jahilci domin yi bayanin na farko allazi bi yadihi almul wanda mulki yake hannunsa na duniya da lahira da sama da ƙasa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma yana da iko bisa dukkan komai wa kenan shine Allah alladhi khalaqa al-mauta wal hayata Allah shine halicci mutuwa da rayuwa wa kenan shine Allah alladhi wanda khalaqal mauta wal hayata wannan karin bayani ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur kuma Allah ta'ala Kine mabuwaye mai yawan gafara duk wannan bayani ne na Allah daman allazi karin bayani ne huwa shi ma karin bayani ne tunda allazi ismul mausul ne huwa damiri ne daman bambancin su kenan amma ismul mausul in alladi yana wakiltan damiri ne lizakar. wato lilmuzakkar damiri ne na ainihin namiji tunda allati kaga mace kenan alladina mun karanta a can baya raballahu matsalar lilladina wa matsalar masalan A anan kuma sai aka samu allazi kaga singular na ainihin namiji allati singular na ainihin mace to kuma Allah tabaraka wata'ala shine ya tabbatar makansa wannan alladin da muke karanta biye da hilmulku wa huwa sa'annan shi din na ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ka gani al'azizul gafur sai ya sake ce shi ɗin nan al'azizu mabuwayi ne al-gafuru mai yawan gafara a gaba sai ya ce allazi khalaqa saba samawatin tibaqa wanda ya halici samma ko dabaki dabaki guda bakwai matara fi khalqir rahmani min tafawo to sai aka shiga wata magana farji albasara hal tara min futur thumma alji albasara karratayn yanqalib ilayka albasaru khafi'an wa huwa hafir aka ƙara mana bayani akan waɗansu wato madafu na ikon Allah subhanahu Ta'ala. saboda haka ya koyan uwa aya ta biyu allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa liyabluwakum domin ya jarabe ku ayyukun wane ne a cikin ku asanu amala zai fi kyautata aiki wane ne zai fi kyautata aiki kun san ba don mutuwa ba ba don akwai mutuwa ba wallahi da duniya akwai tsiya amma saboda mutuwa shi yasa waɗansu suke taka zanzan to ko ba ma mutuwa ba akwai tsufa akwai tsufa kuma shugabanci ma idan da babu tenuwa a cikin shugabanci wallahi da talakawa sun shiga uku to sai ya kasance akwai tenuwa su kuma wanda ba su da tenuwa su kuma ba su da iko ko ba haka Allah ya rabansa ba saboda haka duk wanda ya samu dama ya ce bari abin da ya ga dama ba zai tuna hisabin Allah ba to wata rana zai sha mamaki ko Allah ya kwace daman ko Allah ya kwace rayuwan kaga wanda ya tafi lahira to ya riga ya kai kansa wajen Allah subhanahu wataala ko ya kai kansa wa mala'iku duk wanda ya tafi lahira to shi yasa yace allazi khalaqal mauta wal hayata Allah kine wanda ya halici ainihin mutuwa da rayuwa liyabluwakum domin ya jarabe ku domin ya yi muku jarabawa ayyukum ahsanu amala wane ne a cikin ku zai kyautata aiki to mafiya yawa muna kyautata aiki saboda lahira ne inda babu lahira to da tsiyan da zamu yi eh, da sai kowa ya sha mamaki to amma saboda mutuwa ana taka zanzan kuma wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi ba wanda ya sai gare shi al gafur Allah mai yawan gafara shi yasa malamai suka ce a ƙarshen wannan aya akwai haɗin da aka yi haɗin nan yana da mamaki an ce wafuwal azizu Allah shi ne mabuwayi domin ka tsorata ba wanda ya sai gagari Allah a gaba kuma sai aka ce algafur Allah mai yawan gafara wato ko ka yi tsiya a samartakanka ba yanzu ka zama kurijo ba ka fara kama hanya kafin ka yi aure ba irin tsiyan da baka yi ba amma yanzu ka yi aure ka fara shiga taitayinka da kai nake yi to Allah mai yawan gafara ne inda mutum ya cika sharuɗan da makaranta a can baya na ka'idodin tuba to Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne to shi yasa malamai suka ce to wanne za mu rike idan ka tsaya a al'azir to fa a tsorace kake idan kuma ka zo ka makalewa algafur to wannan fa wato za ka yi ta sakaci eh, kwarai da gaske tun da Allah mai yawan gafara ne za ka yi ta yin sakaci to da wannan ne malaman aƙida suke cewa ka tsaya bainal kaufi wa raja kana cike da tsoron Allah kana cike da tsoron azaban Allah sannan kuma kana cike da kwaɗayi a wajen Allah ba kaɗai bai tsammani ba tun daga wanda ya kashe rayuka guda ɗari Allah ya gafata masa wasu malamai suka ce duk da yake akwai haƙƙoƙin mutane ɗari ɗin nan amma Allah tabaraka ala ya gafata masa wannan tabba annabi ya ba da labari a cikin hadisi tun da annabi ya ba da labari cikin hadisi suka ce to abin ya shafi wannan shi kadai akwai hakkokin mutane amma Allah tabaraka ta'ala ya gafarta masa to yaya aka gafarta masa aka ce haka annabi ya fada in kana son ka yi tambaya ko kana neman ƙarin bayani ka bari sai ka je lahira amma dai abinda ka'ida ta yi bayani tun da wadai da mana bayanin wannan fiman kayan ƙablaku cikin al'ummomin da suka zo kafin ku ku zo to sai kuma aka ce mu idan akwai haƙoƙin mutane annabin da kansa ya ce in akwai haƙoƙi ka yi ƙoƙari ka yi fetelin kada ka kuskura ka tafi lahira da haƙƙin wani don idan bai yafe maka ba sai an yi hisabi a tsakanin ko ba kasafai mutane suke yafewa ba idan an je lahira to a nan duniyan ma idan ka samu mutum ya zo har maƙoshinsa, to ba zai taɓa yafe maka ba ya za aka ce ka lallabe shi kamar yadda muka yi bayani a baya amma lalle Allah mabuwayi ne wallahi ba mai girman kai ko ba matsiyacin da zai kwace ma Allah sannan kuma Allah mai yawan gafara ne duk yawan laifuffukanka ka tuba ka nemi gafaran Allah Allah zai yafe maka shine wa huwal azizul ghafur anan malamai masu fasara suka ce ai innahu ta'ala lalle Allah madaukake mujidul mauta wal hayata ya samar mana da mutuwa da rayuwa wa muqaddir wa min al azal ko kuma huwa muqaddiruhuma min al azal Allah shine ya kaddara ainihin wato mutuwa da rayuwa tun fil azal wa huwa alladhi ja'ala ja'alahum kuma Allah ya sanya su mutane masu hankali da yadriqu ma'ani taklif wa yaqumu bi ko kuma mutuwa da rayuwa din sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya musu kaman masu hankali tunda an ce idan aka gama hisabi ranar takin alkiyama an gama shiga aljanna waɗanda za su shiga wuta sun gama shiga to za a zo da mutuwa kun ga wannan ya gwada mutuwa halitta ce ta musamman za a zo da ita za a ce ya ku yan aljanna ga mutuwa sai kowa ya juya ya ce ke mutuwa kenan ya ku yan wuta ga mutuwa su ma yan wuta su ce mutuwa kenan sai ya ce to wannan mutuwan ita ma za a kashe ta idan aka kashe ta sai ya ce ya ku yan aljanna madawwama ne cikinta babu maganan fita don babu mutuwa kuma ‘yan wuta za ku dawwama a ciki don babu mutuwa ga ki an yanka ta za ku dawwama a ciki har abada a lokacin haka ce ‘yan wuta za su shiga cikin bakin ciki na takin hankali tun da babu mutuwa amma yanzu kana cikin tsananin ciwo wani lokaci koma ma naka yana cikin tsananin ciwo idan ka je ka gan in ka fito waje in aka tambaye ka ya wani da jiki za ka ce kai wani kam ni na ga ya mutu ma da ya fi masa saboda wani za a samu bai san ina yake ba bai san me yake yi ba wa huwa kallun ala ya riga ya zama nauyi kawai kallun ala maula aina ma yuwajjihu hula ya ci bi kai saboda haka 'yan uwansa ko 'ya'yansa ko matansa ko iyayensa ko danginsa na dab da dab ko abokansa su za su ce dawa ne ya mutu ma da ya huta to an aka je lahira aka ce mutum ya tsinci kansa a gidan wuta yana shan azaba kuma babu mutuwa ai abu bai ba to na kawo wannan ne don gwada mana cewa allazi khalaqal mauta wal hayata ake yadda Allah ya halicci mutuwa halitta ce ta musamman to haka ma rayuwa halitta ce ta musamman kuma mai yiwa wani a gefe ya ce ah to mala'ikan mutuwa to ai mala'ikan mutuwan ba shi ne mutuwa ba shi mala'ikan mutuwa aka ce eh malakul mautin ladhi wakila biku. mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta gare ku saboda haka yadda Allah ta'ala ya ambace shi malakul maut mala'ika ne na mutuwa shi an ɗora masa an ba shi iko ne da dama da ainihin sarrafa mutuwa duk wanda kwanansa ya kare to shi sai ya zo da abin nan da tawagansa na ainihin mala'iku kamar yadda Allah ya ce tawaffatu rusuluna wa hum la yuqarritun wato wakilanmu so ne mu mala'iku kenan sai su karbi ransa ba za su yi jinkiri ba saboda haka mutuwa halitta ce sana rayuwa ma halitta ce Allah ta'ala ya sanya musu hankali irin nasu kamar yadda wata aya ta ambata mana waɗannan halittu da muke gani sammai da katsai da duk abin da muke gani ɗin nan yana yin sujada wa Allah tabaraka ala yana masa tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahu, sai dai ku ba ku fahimtan tasbihin su ne amma dai a cikin halittun Allah subhanahu wata'ala musamman waɗanda suke bayan ƙasa shi dan adam ya samu karramawa walakar karramna bani adama kamar yadda Allah ya ce ar-rahman allama al-qur'an kalakal insana allama bayan shi dan adam ya samu fifiko da daraja da daukaka ta musamman sannan kuma idan ka dauko halittun mala'iku da halittun yan adam aka ce annabawan Allah da manzannin Allah suna sama da mala'iku domin Allah ta'ala ya zaɓi annabawansa da manzanninsa yana aiko musu da mala'iku mala'iku suka zama su ne ‘yan aika tsakanin Ubangiji ta'ala da annabawansa da manzanninsa, amma sauran mutane daga auliya'ullah waɗanda suke waliyan Allah, to wannan ba za ka ce sun fi mala'iku daraja ba sai dai mala'iku sun fi su daraja. To balle kuma har ka zo wanda yake halata amalan sayyi'an wa'akara ko amalan salihan wa'akara sayi'a qad khalata bainal amali alhasani wal amali sayyi mutumin da ya chakuda tsakanin aiki mai kyau da maras kyau gace wannan yafi mala'ika har a a ce maka ga wani wali yafi annabi kai ka yadda a ce ga waliyin da yafi annabi wannan wani irin wani irin wali ne ko kuma wuji wuji ne waliyin Najeriya a ce wai yafi annabi ai ba zai taɓa yiwuwa ba idan da ya fi annabi to da sai Allah ya aiko shi manzo da Allah bai aiko shi manzo ba ya gwada cewa ashe shi yana cikin asfala safilina aikinsa ne kawai zai kubutar da shi to saboda haka ya koyan uwa ubangiji ta'ala shi yake sarrafa mutuwa da rayuwa yanzu kaga maganar kashewa da maganar rayarwa wannan na Allah ne ko da yake kwanan nan naga akwai wani kamfani aka ce a duniya a facebook na gani kun zan ba kowane abin da aka gani a facebook ne gaskiya ba eh, an ce sun kashe makudan kulade wato suna son ko kamfanin inshora ne kamar yadda aka ce waɗansu ma sun biya kuɗaɗe sun biya wa mamatansu suna son wato su ƙirƙiro su samu na'ura ko dabara ko sinadarin yadda idan mutum ya mutu za a dawo da saboda haka waɗansu sun biya wa mamatansu waɗansu sun biya inshorar makaran kansu ma wannan kamfani na ce wannan kamfani ko zai yi kudi Ya eh, zai yi kudi saboda abin da ba zai taɓa yiwa ba ne ba ka isa ka rayar ba ba ka isa ka kashe ba malamai suka ce dama-dama wajen ɗaga ainihin ɗaukewar rai kana iya zamowa sababi very easy ko easily za ka iya zamowa sababi na talafan wata rai kamar wanda zai zo da mota a guje ko makin a guje ko ka ɗauko takwabi mai kaifi ko bindiga kana iya harbe mutum a inda yake makasansa ka kashe shi ka zama sababi kenan don aka je aka duba littafinsa a wajen Allah to daman ajalinsa kenan Allah bai kaddara zai ketare wannan ba ko ba ya sa a canza abin da ke wajen Allah ba ya sa ma Allah ya bar shi cikin gaibi yanzu duk da muke zaune a wannan majalisi muke sauraron karatu da waɗanda suke sauraron mu a nesa babu wanda ya san yawan shekarun da zai ya duniya babu ba mamaki wani ma ramadan din nan ba za a karasa da shi ba mukan muna roƙon Allah ya karasa da mu ya ninka mana ninkin balinki eh saboda ba wanda yake son mutuwa sannan kuma ga mutuwan ita aka fara ambatonta anan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ayyukum ahsanu amala to bari mu je wajen iftila'i liyabluwakum al-ibtila'u liyaktabirakum ayyukum ahsanu amala wane ne a cikin ku zai inganta aiki malamai suka ce kun ga anan ba ce ayyukum aksaru amala ba wane ne a cikin ku fi aiki za ka samu yanzu wani a cikin wata ramalana ɗin nan duk salloli guda biyar din yana yi cikin jam'i kuma yana yawaita na filfili in an zo ana asham za a yi shafayi da wuturi shi ba zai yi ba ko idan an yi raka a hukusa ya tashi ya kawo ta hudu kaga ya cika mai yake gwadawa da daddare zai tashi ya ci gaba da salloli ya kawo wuturinsa kuma yana aikin alheri iri daban-daban amma kuma sai ya waye gari yana yi ba don Allah ba da wannan ya zama shirme gaba daya Allah ba zai karba ba amma sai aka samu wani shi kuma a cikin wata ramalana din nan salloli guda biyar duka yana kokari a cikin jami na fila da ƙyar yake yi zai guda ɗaya lafiyayya yana so ya sadaka amma bai da kudi idan ya samu ɗan dubu ɗaya to zai ɗan ware ɗari biyu ya sai dabino dabinon ɗari biyu ya kai guda hudu ko ko guda biyu eh ko ɗari ɗaya ai gwargwadon ikonsa tun da kaga idan mai mata ɗaya ne ya taɓa dubu ɗaya din akwai matsala amma kaga in maran mata ne shi kan dunya kwana da yunwa ma ba matsala ba ne yanzu wanda ba da mata dunya ya yi wucel a to menene matsala dun bai taki ya yi ba misali ya makara ko babu abinci mai matsalan ba ke ja makansa ba ai ke ja idan ka yi aiki wanda yake ɗan ƙanƙani amma tsakaninka da Allah wanda ya mai yawa ba saboda Allah ba kafi shi ne saba kusa ba ya sa annabi ya ce a haɓula mali ilallahi a duwa muhawayin ƙalla aikin da Allah ya fi so wanda aka dawwama ana yi komai karancinsa yanzu ba gashi muna magana a masallaci za a zana neman taimako kaga masu akirin masu masu goma eh ina jin har yanzu ana bada sadakar naira goma ko akwai masu bayarwa naira goma naira ashirin to wani yana saka goma ashirin din nan wallahi har zuciya tsakaninsa da Allah yake wani kuma zai fitar da sabin kuɗi fiat ya sa don a ce alhaji wani to alhaji wani abinda kai a za ka yi wannan yana kwatantawa da abubuwan da 'yan siyasa suke yi ku ji tsoron Allah duk abubuwan da za ku yi kusa Allah a ciki shine Allah zai taimake ku amma in kun yi don siyasa don a zaɓe ku fa ba ku da lada kuma idan kun faɗi kun yi hasara goma da ashirin Sunda mafiya yawan ku yi imani da Allah to ku kudurta a cikin zuciyarku ka dauki abin da ka yi ko da siyasa ko babu siyasa ka aiwatar da abin da ka aiwatar duk waɗanda suke yin haka wallahi sun fi mutunci amma sai kakan zaɓe ta zo tukuna sannan ai ta bayarwa eh, to ko kaci sai Allah ta'ala ya kwashe albarkancin da ka yi. a yi takatandan a ji tsoron Allah Allah allazi khalaqal mauta wal hayata kuma ayyukum ahsanu amala saboda haka ana son aiki mai kyau ne ahsanu amala walam yaqul aktharu amala ba an ce yawan aiki ba sai dai yawan shi ma yana da nasa don ba a son mutum ya zama malalaci yanzu tsakani da Allah mutumin da zai akam raka'a goma sha ɗaya da mutumin da zai akam raka'a uku kacal kuma dukansu don Allah suke yin kaje in aka ce ka ba su aljanna sai ka ba su matsayi ɗaya ai ba zai yi ba akwai bambanci inda kana da hali kana da lafiya to ka ƙara aiki amma ka ƙara saboda Allah yasa aka ce imani yana ƙaruwa idan kyawawan ayyuka saboda Allah sun ƙaru kamar yadda imani yake raguwa idan miyagun ayyuka ko kuma kyawawan ayyuka sun ragu in miyagun ayyuka sun karu ko kyawawan ayyuka sun ragu wannan kenan aka ce wannan aya da Allah ta'ala ya kare ta da wahuwal azizul gafur lalle Allah kine mabuwayi mai yawan gafara ya yi daidai da faɗin Allah ta'ala na bi ibadi ka ba da labari wa bayina anni anal ghafurur rahim lalle ni mai yawan gafara ne mai tausayi wa anna azabi sai dai lalle azaba ta huwal azabul alim ita ce azaba mai radadi kaga wannan ma bainal khawfi war raja Allah gafarta mana to sai Allah ce me alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين الذي هل ينظر تبارك إنه wanda ya tsarkaka ya ɗaukaka shine Allah wanda kalaka saba samawatin tibaqa ya halitti samai guda bakwai ɗaya bayan ɗaya mun yi bayani a ƙarshen wancan sura karin bayani a nan ma tara fi khalqin rahmani min tafawut wato a cikin halittan Allah baka ganin naqasu musamman halittan samai guda bakwai a to ƙasa ma baka gane ba balle sama ƙasa ma ta fi ƙarfin ɗan adam balle sama yanzu a sama mutum zai duba ya ce ga wani waje yana buƙatan faci ya sa ya ce farji ilbasara ya ce kamar yadda ganin ka haltara min fotor ko za ka ga inda ya yage a sama ka duba ka gani sun marje ilbasara karratai ne bi ma'ana marratai ne marra ba da marra au karra ba da karra ka sake mayar da ganinka sau da dama abinda ake nufi marra ba da marra marra ba da marra marra ba da marra har sai ka gaji eh ko za ka ga inda ya yage a sama to shi yasa tun farko ma na ce to ƙasa ma ta gagare mu balle sama yanzu za ka ga wani waje a ƙasa ka ce nan akwai gyara sai dai in kana son ka yi gini saboda bukatanka ko gona amma yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi wani waje ya zama sandi haka yayi wani waje ya zama lumi haka yayi wani waje ya zama clear wani waje kuma ya zama rocky ina fata an gane wanda yake na amfani da kalmomin turanci ne kasan da take yashi da kasan da take tabo da kasan da take ainihin wato jigawa da kuma ƙasan da take dutse ne wajen aidun na Allah ne kuma kowanne da amfaninsa to amma sama ina wane mutum a wata kira'a matara fi khalqi rahmani min tafawutin tafawutin kira'a ce mutawatira maimakon tafawutin tafawutin farji'il basara hal tara min fitur sun marji ilbasara karratai ne wannan an samu maimaiti mai yasa aka samu maimaiti saboda irji ilbasara da irji ilbasara Allah tabaaraka wa ta'ala ya maimaita ne domin a gani don a gwada maka fa Allah ta'ala mai cikakken iko ne saboda haka duk kallonka da kai a sama wane kai to inda ko baka gano akwai kuskure ko akwai gyara ba to ka sani hankalinka ya sanar da kai Allah ya fi karfinka kuma shi ya cancanta a bauta masa sun marje ilbasara karrata ne aka ce ka sake mayar da ganinka zuwa ga sama karo na biyu karo na uku karo na hudu babu iyaka yankalib shine jawabi yankalib sa ba yankalibu bane yankalib amma lokacin da muke yara idan muna karantawa sai muna ce yan kalifu saboda yan kalif din yana ba da wahala eh sai a ce yan kalibu tunda na san duk ya karantar da mata ko ya karantar da tsofi ya haddace tabara kaman yaya Tabara labib ya dihil mulku eh. don tsofinmu na da yana daga cikin abin da suke gadara suran da suke gadara da ita wata za ta kai shekara saba'in ta ce a ringa karantar da ita tabara saba'in saba'in da biyar aka yi dace sai ga wata ta haddace wata kuma haka za ku yi ta karatu ran da ma baka je masai an nemo ka saboda iyayenmu da kakanninmu na da mun karantar da su irin wannan to ni na ga wanda suka haddace eh, a lokaci ya yi? abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh